kuma idan masu haro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji dr khalil tare da amaryarsa ma'isha sun kammala shiri tsab da za ta raka shi aiki a asibiti da da sai dai mun ji kamun su tafi ta ziyarci ɗakin uwar gida surayya muka ji kanwar surayya ta buɗe mata falon da ta ji sallama ta ta ce sannu anti surayya gajiyar aiki na aiko zan taya kikin ce har kin gama don allah ki dinga kira na muna yi tare ai ba zai yi in bar ki da hidima ke kadai ba muka ji ta murmusa ta ce ba komai aikin ba yawa ne da yake ga su hindu da mai aiki na su ke taya ni ba matsala ai muka ce da kanta ta daukar musu kwandon kayan abincin ta raka su har bakin mota sai ta ga tafiyar su sannan ta koma gida zuciyar ta cike da tsabar kishi akan irin wannan ririta wadda mijinta ke nuna wa amaryarsa nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba kai tsaye da suka isa asibitin ofishinsa ya kai ta ya ce ta zauna bari je gurin dr lukman ya daɗe kafin suke shigo da dr lukman ɗin dr lukman ya ce mata amarya ki yi haƙuri fa mun fito miki da ango da daddare ko a yi haƙuri dole ce ta sa ka?" tana murmushi ta ce a wallahi babu komai ai na san yanayin aikinsa dole mu dinga haƙuri muna ƙarfafa masa gwiwa ladan har da mu za a raba ya ce haka ne to allah ba mu ladan gaba mu ya gida ya amarci ta ce alhamdulillah ya yara da madam ce suna lafiya ita ma tana so in kawo ta insha allahu zuwa sati mai zuwa zan kawo ta taimako yi muku yini faɗaɗa fara'arta aiko mun gode allah ya kawo ku lafiya a zo mana da yara kada a bar su a gida sai bude idanu wai wai za ku sha bari-bari mazaje ne za ku yi tarabon faɗa ga momin tasu ba ta zuwa ko ina da su har ƙaramin faɗin shekara ɗaya ta ce to ni dai a zo da su zan iya rabon faɗan ya'ya ai rahama ne dr khalil ya ce ai gara ta koyi rabon faɗan kafin namu su zo ita da za ta dinga yin uku uku ta ɗan harare shi cike da shagwaba ta ce ina neman sassauci gurin allah insha allahu zai bani wanda zan iya ne wani fayil ya ɗauko ya soma rubutu a jiki sannan ya ce kin ci abinci dai ko don yanzu sake fita za mu yi cikin asibiti kada ki jira ni ki zauna da yunwa ta ce ba na jin yunwa idan ka dawo na ci lokacin ya kwashi wasu takardu suka fita ya ce ta rufe kofar da makulli kowaye ya buga kada ta bude akwai safiyan makulli a hannunsa zai bude idan ya dawo kwanciyarta ta yi a doguwar kujerar ofis din tana kare ofis din kallon yadda ya tsari sosai komai ofis din mai kyau ne kamar yadda mai shi yake da kyau sannan komai kalkal kuma tsaf-tsaf tamkar mamallakin ofis din ta tashi ta ɗauko flas ɗin nan da suka zo da shi ta zuba ruwan tin da ya sha kayan kamshi ta sa shuga kaɗan ta soma kurɓa ba ta sa madara ba hakan nan take son shi sai wajen karfe goma da 'yan mintuna sannan dr khalil ya shigo ofishin da ganinsa a gaji yake ruwan tin nan ya ce ta soma bashi sai da ya sha warware masa 'ya'yan hanje a dalilin yunwar da yake ji sannan ta zuba masa abinci ta matsa gabansa ta soma bashi a baki yana ci ya dube ta bayan ya sha ruwa ya ce mu wuce gida yanzu ko dare ya yi kwana a nan ta ce in har ka gama abin da kake yi gara mu tafi gida ya fi kwanan mu a ofis ya ce na gama abin da zan yi haɗa kayan mu wuce nima na fi son kwana a gida dole ke sa mu kwana asibiti ta tashi ta so mu tattara kayan yana taya ta ya leƙa ya kira wani security ya ɗaukar musu kwandunan zuwa gurin mota sha ɗaya saura suka bar asibitin zuwa gida shi ya fara yin wanka sannan ita ma ta shiga ta yi wankan da ruwa mai zafi da yake ta tabbatar da cewa baƙonta na wata-wata ya tafi to washe gari bayan ta ya shiga ya wanka ya zo ya iske ta a kicin inda ya ji motsinta tana tsaye tana jiran abin da ta ɗora yi kafin ta sauke tana ganinsa ta faɗaɗa murmushinta ta ce har ka dawo kayi wanka ban ji shigowarka ba ina kwana shi ma murmushin ya yi lafiya launa kwana amarya ya shafi kuncinta yana dariya ya kai hannu zai buɗe abin da ke kan gas ɗin yana cewa wai wani delicious kike shirya mana ne kamshi ya cika min hanci ta ce hmm, wallahi wata mahaukar ce yunwa na tashi da ita ciki na tamkar an yi min satar 'ya'yan hanji shine nake yin farfesu don idan na ce zan bari sai mun karya akwai matsala ayya to me yasa baki sha ruwan ti ba ta ce na sha sai dai har yanzu yin nake ji ko don ban sha da biredi ba ne ya yi dan murmushi ke dai faɗi gaskiya ki ce kawai kwaɗayi kike ji irin na amari kai likita ne dai ban ce haka ba allah yunwa ce ba wani kwaɗayi to za a ɗan san min dai ko don nima ma yunwan nake ji har da kwaɗayin duka ta kashe gas ɗin ta ɗauko plate tana ɗibar musu ta ce me zai hana ai tare na yi mana tare suka ci farfesun sai santa yake zuba mata a ransu kuma godiya yake yi ga Allah da ya bashi macen da ta iya girki saɓanin surayya da ke sa mai aiki ko kannanta su kwaɓa duk irin girkin da suka ga dama magunguna ya bata ya ce ta sha ta kwanta ta huta ta bar masa gyaran gidan nata zai yi duk da ba wani datti yake da shi ba gajeren wando ya sa boxer da yar t-shirt zai so gyaran gidan to cikin ragowar kwanakin da suka rage mata kafin ya koma gurin uwar gida surayya dr khalil ya gudanar da amarcinsu yadda ya kamata don bai koma can ba sai da ya tabbatar ya yi wani irin ginin soyayyarsa mai tsananin tsayawa a zuci ya koyar da ita wasu abubuwan da ba za ta iya juriyar rashinsa a kusa da ita ba don ranar da zai koma ɗakin surayya kuka ta dinga yi masa hankalin shi ya tashi ya rasa ya zai yi da ita don ya yi lallashin ta har ya gaji ya zauna ya tagumi yana kallonta sai ta taso ta dawo ta zauna a gefensa tare da ɗora kanta a kafaɗarsa ta ce ni fa ba komai ya sa ka ga ina kuka ba tsoron kwana ni kaɗai nake yi sai ina ga kamar za a shigo a ɗauke ni. ce ki kwantar da hankalinki babu wanda zai iya shigowa inda kike insha Allahu muna da baba a bakin gate sannan ai na ce zan je in roƙi mama a bani wata ta zo ta taya ki kwana kin ce ku ba zai yarda ba to ko in je can gida in ɗauko miki ɗaya daga cikin ƙannena sai ku kwana tare ta ɗan yi shiru tana tunanin ƙannansa ai 'ya'yan yasureya ne anya ba za a sami matsala ba kamar ya shiga zuciyarta sai cewa yi kada ki yi tunanin komai wadda zan kawo miki na san halinta ciki da bai ba za ta taba ha'inta ki ko munafunta ki ba tana da gaskiya da riƙon amana kuma tana da sirri kin yadda in je in ɗauko ta ta dube shi sosai ta ce ka yi haƙuri ba tunani na kenan ba ƙannanka ai ƙannena ne ka kawo ta wallahi har zuciyata babu matsala daɗi ya ji sosai da ta buƙaci hakan yana da tabbacin za ta ji daɗin zama da ƙanwatasa shukuriya wadda suke kira da shukura yarinya ce da halayyarta ta bambanta da ta sauran 'yan uwanta shi ya sama dr khalil ke ji da ita don idan tana guri ba a aibunta shi ko ummansa yanzu za ta ɓata rai ko ta hauyi musu wa'azi allah ya ce annabi ya ce a lokacin ya tafi gidan nasu a falon hajiya hannatun duk ya iske yaran gidan har da uwar tasu yarisa na ya gaishe ta da fara'a ta amsa masa har ta kara da cewa ya amarya da ya uwar tata duk lafiya suke ko babu wata matsala ya ce wallahi mama babu wata matsala da alamu ma za su haɗa kansu don ban ga wata na nuna zafin kishi ga 'yan uwarta ba da washe baki kamar gaske ta ce sha Allah ai haka ake so zama lafiya ai shi ya fi komai daɗi kuma surayya ai ta taso cikin gidanmu ta iske mama da kishiya ana zaune lafiya ita ma dole ta yi koyi da hakan Allah ya ƙara haɗa kawunansu ya amsa da amin mama sai dubi 'yan matan ƙannan nasa da ke zaune can gefe sun tasa talabijin gaba suna kallon wani wasan kwaikwayo na larabci da ba sa bari ya wuce su duk ranakun da ake yin sa ko babu wuta sai sun tada janareto sun kalla ya ce yawa ana nan an tasa sana'ar kallon a gaba ko kun je islamiyya kuwa duk suka amsa wallahi mun je yanzu muka dawo ya kada kai kun kyauta allah ya taimaka dama wasu dogayen riguna na gani sun yi min kyau na siyo muku ku uku da a ce ba ku je islamiyya ba wallahi da ba zan ba ku ba ko ya shukura amshi makullin ki buɗe bayan mota ta asid za ki ga leda ki ɗauko kowa ta ɗauki ɗaya duka suka miƙe za su fita ya ce ina za ku bita ban aiko ku ba shukura kaɗai na aika ba na son shirme suka koma suka zauna suna cewa mun gode ya likita allah ya ƙara buɗi A jihannatu ma ta taya su godiyar ta ƙara da cewa ban ji kace da autata ba sai 'yan mata ya yi ɗan murmushi mama mai auta ban sami size ɗinta ba ne za a siyo mata ita ma shukura ta shigo da leda ta zuba rigunan bisa kujera suka hau bibin zaɓa ya dube su ya ce "Me na rubibi kowa da sunanta jakin tata ai na san size ɗin kowa ta shukura tafi tsayi kowa ta zaɓi tata sun manta da kallon da suke yi sai na samun sababbin riguna masu kyau da tsada ya dubi hajiya hannatu ya ce mama ina son zan tafi da shukura za ta taya amarya kwana wai tsoro take ji ta yi murmushi ai da gaskiyarta kwana mutum ɗaya ba motsin kowa ai ba daɗi ga ta can sai ta shirya ku tafi maman ta kira shukura ta gaya mata abin da yayansu ya ce nan da nan ta shirya ta zuba kayanta a jaka ta fito yan uwan nata suka dube ta da mamaki shekara zaki yi a can kika wani jibgo kaya kwana biyu ne fa zaki dr khalil ya gwasile su waye ya ce muku kwana biyu za ta yi idan na so mata tafi kenan kun bi kun sa mata ido yayyun banza kawai to ta bar muku gidan sai dai ku yi da autar mama duk suka yi dariya shukura ta fuki idanu ta yi musu gwalo tana kada musu idanu hanifa ta ce ya yi likita kaga tana mana gwalo don reni ko ya dubi shukuru ya ce oya shukuru wace mu tafi ba na son tsokana don kin ga ina tare miki ko duba na su ya yanki ne ta wuce waje inda motarsa take can kuma sai ga ta dawo ta ce mama na tafi ashe ban yi miki sallama ba sisters a yafe ni na tafi sai wata rana a hannatu ta ce ai na ɗauka zumuɗin zuwa gurin amarya ya sa kin manta da ni to a kula dai ban da rawar kai da shirme a yi abin da ya kamata dr khalil ya miƙe tare da miƙawa hajiya hannatun kuɗaɗe ya ce ga wannan ki ƙara ku yi cefa ne zan aiko da kayan abinci da kika ce sun kusa ƙarewa ko zuwa gobe ne insha Allah ta amsa tana masa godiya ya sake ɗauko wasu kuɗaɗen ya miƙa wa 'yan matan yana cewa gana ku a sai kayan kwalliya kuma a raba daidai da auta kafin in kawo mata tata a bayar don na lura sai fushi take tun ɗazun kamar za ta fashe. duk suka dubi autar suna dariya ita ma duk da tana fushin sai da ta yi yar dariya suka yi masa godiya ya tafi to a mota suna tafi suna hira da kanwar tasa wadda ya fi so kuma ya fi shakuwa da ita duk cikin kannan nasa mata su hudu ya ce na san ki shukura na rashin bayyana sirrin wani ga wani sannan baki da surutu ba ruwanki da gulma kina da gaskiya da riƙon amana wallahi kuwa ina zan shaide ki to ina son waɗannan halaye na kyawawa da na sani ki tafiyar da su a gidana kin ga yanzu ba antinku kaɗai ba ce za ki zauna tsakanin mutum biyu ne kuma bahaushe ya ce aminin mutum biyu munafuki to amma idan mutum ya iya takunsa ya iya bakinsa duk sai ya zauna da su lafiya surayya in nake ce kuma matar yayanki ita kuma ma'isha matar yayan ki ce kawai to ina son don allah ki ɗauke su ɗaya babu nuna bambanci duk da dai an ce wata kusan tafi wata ina fatan duk zaki kusanci da su da zuciya ɗaya ta sauki ajiyar zuciya ba tare ta kalle shi ba ta ce yaya wallahi ni duk ɗaya na ɗauke su babu ruwana da nuna bambanci kuma insha Allahu za ka same ni mai yin biyayya ga waɗannan shawarwarin naka to da suka isa gidan nasa sai da ya fara kai ta gurin surayya dama kuma ya gaya mata maganar ɗauko ta ɗin tana ganin sun shigo da shi ta ce a'a 'yan matan anti har an iso ya an ta hannatun da su auta mami ta ce suna nan lafiya ta ce in gaishe ku sun dan taba hira likitan na can ɗakin baccin surayya can ya fito ya dubi shukura ya ce zo mu je gurin antin taku in gabatar da ki don ba ta san ki ba ina son zan wuce masallaci magariba ta gabato ta miƙe rataye da jakarta ta bi su har sashen ma'ishan zaune a falonta suka same ta tana karanta alkur'ani mai girma da fara'a ta tare su ta amshi jakar hannun shukuran tana cewa oyoyo da kanwa ta ki ya suma da sauran kannan namu ta ce suna nan lafiya ina ne lafiya lau ya karatu ta amsa karatu alhamdulillahi dr khalil ya ce to ga shukuran nan daga ita sai autar mama mami tana da yayi biyu husna da hanifa ni kaɗai ne namiji a gidanmu ƙannina suna ji da ni don ni ne su ɗaya a miya don haka kiriri ta musu yayansu dariya suka yi dukansu ya sake cewa zan wuce masallaci sai na dawo ta ce to a dawo lafiya mu ma bari mu yi alwala ta umarci shukura da ta biyo ta ta kai ta ɗaya ɗakin ta aje mata jakarta tare da nuna mata bayan ɗakin ita ma ta wuce na ta bayan don yin alwa